أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص نبيه محمدا بأسعاد النجوم وأوجب على كافة تعظيمهم واعتقاد حسية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في شركهم المنزوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هباه ربه بالسره المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين بدوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابقيك وطن ذي القادة لما دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبوتيا تتليه دود ثلاثين ترى يعني دي دي دا الشرين دا wato 30 ga watan bakwai shekara 2018 a wannan masallaci na wato abu ubaida abu bin jarra wanda aka sani su da masallacin malam kamis al misri da ke nan bypass inda muke darasi a cikin littafin al'aqidatu tahawiyya na al-imam tahawi Allah ya ji kanka Allah ya masa rahama satin da ya wuce ba mu yi karatu ba saboda ruwa ya sauka kafin lokacin karatu duk da ruwa ba shi da yawa ina ga nan ban manta wannan shine darasi na 27 kuma la usman to za mu tashi a nukta ta 94 malam yace wa nusbitul khilafata mu ahlus sunnati wal jamaa muna tabbatar da shugabanci بعد رسول الله صلى الله عليه wa sallama bayan النبي أولا farko da abubakar الصديق da abubakar siddiqu tasdilan lahu saboda fifitawa ga na abubakar wata taqdiman da kuma gabatar da shi ala jami'il ummati akan gabaki ɗayan al'umma wannan kuma taqdimi din manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya fara yin wannan tun kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah shi yasa hadisi ya tabbata a bukari wata mata ta zo tana tambayar annabi wasu matsaloli annabi ya ce mata ta, ne je ki dawo ta ce in na je na dawo ban same ka ba tana nufin kamar an jitowa da annabi da mutuwa ya za a sai annabi ya ce mata ki samu abubakar shi ya sa su sahabbai a wajensu mas'alar addini ta fi girma sama da mas'alar duniya wannan yana daga cikin abin da ali bin abi talib radiyallahu anhu ya istidlali yace mutumin da annabi ya amince masa akan duniyar mu ya ba za mu amince akan addinin mu ya ba za mu amince masa akan addinin mu ba domin sallah in ka ce da tauhidi ita ce ibadar da ta kowace ibada girma annabi kafin ya bar duniya kwanaki goma sha wani abu wanda ya tsaya mawkifin sai yake gudanar da kowane irin abu shine sai da na abubakar wannan ishara annabin yake ma al'umma cewa ran da babu shi wanda ya kamata ya tsaya a makofin shi wajen gudanar da al'amura shine sai da na abubakar wannan shi to don haka sayyidina abubakar yadda da annabi zai yi hijira ba shi bane sani ne to haka wajen shugabanci kuma shi ne ma shi ne ainihin wato bai da haka komai za ka samu dama daga annabi cewa sai abubakar daga annabi sai abubakar shi yasa ko hijira da za a yi haka Allah ya kai cewa illa tansuru faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ismin tunda annabi ne na ɗayan shine na biyu to kaga ran da ba annabin a shugabanci da annabin ne na ɗan waye na biyu sai da na abubakar shi ne ainihin masu na biyu to don haka shi a suka zo suka kawo ƙarerai cewa an yi naɗi ne duk ƙarerai da suke kafa hujja da su in ka tsaye mutum ka ce a ina ne Ali bin Abi Talib ya taɓa jin wannan ayan ke istidlali ne ta kan cewa shi Allah ya naɗa shi ne shugaba bayan annabi za ka samu ba su ne suke marɗa ayoyin sannan kullum ina faɗa na ce wannan matsalar in ba ka ruguza ta ba a shi'anci to ba kai komai ba duk wani bala'in duniya da ka sani har da na lahira to akan wannan matsalar suka zo suka gina ta akan matsalar imamanci suna ce mata khalifanci suna ce mata wulaya suna cewa imamanci duk suna faɗa wannan sunaye akan wannan suka zo suka gina shi to don haka sai malamai suke ganin cewa shugabanci bayan annabi ya bar duniya wasu na ganin cewa nassi ne jali nassi jali shine annabi ya ayyana sai ya ce abubakar wasu na ganin a'a ba nassi bane jali kafi ta hanyar isara nusus annabi ya ce isara cewa in ba shi da abubakar kuma abin da zai baka mamaki kun san tawagar cewa wanda suke ganin ba a yi naɗin ba annabi ya yi ishara shi ne sai da na ali shi yasa Allah lahazarsa ta ƙarshe da abrahamun bin maldin ya soka masa wuka aka ce masa ala tusi. ba za ka yi wasiya ba wanda zai zama shugaba a bayanka sai yake ma ausa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa usi yace annabi ma da zai rasu bai yi wasiya ba ban sallallahu yace amma walakin idza arada Allah bin nas khairan idan Allah yana nufin al'umma da alheri sai ya haɗa ta akan mafi alheri ta kamar yadda ya haɗa ta akan mafi alherinsa ta shine abubakar bayan annabin ta shi ya yasa kaga inda Allah ne ya naɗa shi kamar yadda suke faɗa a zo a same shi ya ce da uni wanda ne so bai tsale ne ko ne ya Allah ne naɗa kai sai kai abu kuma naɗin da yake yana gaba da manzanci sana a same ka ka taɓa ganin wani annabi Allah ya naɗa shi annabi ya ce ya ce ya ba ta alamu wani shi ba zai ba ka taɓa ganin to kuma imamancin fa ya kuma fa annabta to shi yasa akwai amsar da babu wanda ya sai baka a cikin mun tattauna da ina ganin wanda suke biye da mu a bara akan imamanci da annabta a wancan dubaitin da muke a wancan gidan rediyon ka san da yawa ga ɗan shi'a yana karewa cewa lallai imamai suna gaba da annaba a wajen daraja tare da Allah da ya tashi nasaba manzancin annabi a Qur'ani cewa Muhammadu Rasulullah wannan ya kawo nasi muhkam qat'i thubuti qat'i dilal idan an ce nasi qat'i thubut ya tabbata tabbatar da duk musulmin duniya ba sa shakka akan ingancin shi da haka wannan ayar ta taba da ana sabani aka ce ta inganta ko ta inganta ba to qat'i dilala kuma duk musulmin duniya sun yi ijma'i cewa wannan ayar ba ta da wata fassara fi wannan shine Muhammad manzon Allah to abinda al'umma za ta zama kafira saboda shi sannan Allah ya zo ya nada wa mutane shi ta hanyar ko da na ya inganta amma in ya zama da biyu kidara a wajen fassara zai iya ɗaukan ma'ana kaza zai iya ɗaukan ma'ana kaza ko akwai matsala to kaga ya kamata a samu wajen nadin sai ya je a game da sunan Allah ne na ko tunda naɗin shi yana gaba da naɗin annabi shi annaba an samu nafsi ka ta'i subuti ka ta'i dilala muhammadu rasulullahi ko to ya kamata a samu wannan nafsi shi ma ka ta'i subuti ka ta'i dilala wanda zai tabbatar da imamin sa amma ba wanda yake kawo maka a cikin shi wannan shi ne Allah ta'ala ya shigar da mu na, abubakar ya yi shekara biyu da yan wasu abu akan shugabanci da koma zuwa ga Allah yana daga cikin hadisai da malamai suka hujja da su hadisin da annabi ya yi mafarki ya ce ya ga abubakar yana jan ruwa sai ya ce wa fi tsaye ba abu wajen jan ruwan da yake akwai rauni amma allah subhanahu wa ta'ala zai ya fi ma abubakar haka annabi ya faɗa ya ce na gasa da umar ya janyo ya ce ban taɓa ganin sadauki jarumi wajen jan ba irin shi sannan ya faɗi sai na wato usman sai malamai suka ce ta'awilin wannan fassarar mafarkin abinda annabi yake nufi idan ya bar duniya sai na abubakar babu dadewa shi ma zai koma zuwa ga Allah dama ta zararsa da shekaru tsakaninsa da annabi shekara biyu da yan watanni to annabi ya yi shekara 63 ya koma zuwa ga Allah ko da annabi ya bar duniya shi kuma sai na abubakar yana da shekara 61 da aka yi tsara shekara biyu shi ma da ɗan watanni sai koma zuwa ga Allah sai na abubakar shekara biyu da ɗan watanni sai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka suka ce a wajen janyewan akwai ba to alama ne cewa zai zama shugaba sannan idan ya zama shugaba ba zai daɗe a kan shugabanci ba zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to kuma sai na abubakar mun faɗa a nan wajen na na aisha ta faɗa bayan annabi ya bi duniya ta ce musiba ta sauka ga babana musibar da za ta sauka a kan fangalinan dutse babba wallah dutsen su ya wargaje ba zai iya ɗaukar ta saboda bala'i ya yi bala'i a daidai wannan lokacin annabi yana rasuwa rikici na farko da aka fara samu shine annabin ya ma mutu ko bai mutu ba dan Umar ya ta takobi ya ce ba wanda yake ce annabin ya mutu duk wanda yake annabin ya rasu ya tafi lahira kuma ba wanda yake magana domin su sun san wa huwa man huwa ya taso yana abubakar yana wajen da ya shigo ya zo ya samu an yi jungun jungun amma sai annabin ya mutu ba ma iya faɗa ya zo ya wuce ya shiga gida ya samu annabi yana kwanci a ɗakin da na aisha a nan yi rasu allah ya kara mata yadda annabi ya buɗe shi ya kalli manzon allah ya sambace shi yake masa tsitsi hayyan wa mai yasan ya rasu allah ka mutu ƙanshi kake kana da rai ƙanshi kake kana da rai kana da tsarki baka da rai kana da tsarki sannan ya lallaɓe shi sannan ya fito bai ma kowa magana bai hau mambarin annabi ya yi doguwar kutuba a ciki yake faɗa cewa man kana ya abudu muhammadin fa inna muhammadin kalimatu ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سنة يبيو مغنى شدعاوي وما جعلنا لبشر من قبلك الكل أفإن مت فهم الخالدين إنك ميت وإنهم ميتون إيه؟ Allah ya faɗa wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi suka ce wallahi a lokacin sai suka ji kamar waɗannan ayoyin da aka sokar da su sun manta su saboda sun shiga bala'i da tashin hankali ba za ka iya gani a ruba ka iya fahimtar yadda matsalar take saboda ba a lokacin karayen ana san maliku cewa ya da annabi ya shiga garin madina duk abin da ke cikin garin madina sai da haske amma ranta da annabi ya bar duniya duk abin da ke cikin madina sai da ya sai da ya duba a ranar ya ishe ka misali ba wai sahabbai da suke rayuwa da shi ba a matsayin su na mutane su tashi su kwana da shi a fita jihadi a zo karantarwa da dabino ne fa yake hawan shi ya ba da shi ya ba a kai shi ran da wata mata ta turo yaron ta ya ginawa annabi mun bari mata takala uku a masallacin da annabi ya zo zai ba bai hau da dabinon ba kuka ya kama yi ana jirki duk wanda ke madina yana ji sai da annabi ya sauko daga kan mumbari ya lallashi dabinon sannan ya koma ya ci gaba da kuma to shi yasa sai na umar yake cewa in dai ku tuturin dabino ya yi bege saboda kai yace to al'umma ka aika tabbacin fi cancanta ke bege ke kuka saboda rashin ka ya rasulullahi to shi yasa irin kaunar da suke wa annabi ta wuce duk yadda irin tunani tun da kun ga hadisin sumama lokacin da aka kawo shi aka ɗaure shi a ginshikin masallaci rana ta ɗaya annabi ya zo ya same shi yake sumama ga kake dan banin zama ya ce masa ya muhammad in ka kashe ni ka kashe mutumin da ya cancanta a kashe shi idan kuma ka yi min afuwa wanda ko ya san halin kai in kuma kana so in biya ka jiya zan biya ka to yana ɗaurar yake faɗa ya ce ya je aisara ya ji ina ne ya ji ina ne tun da yake zagaye masu mulkin duniya bai taɓa ganin wani mutum ba da ake girmamawa a duniya irin yadda sahabbai ke girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da idan ya kasu masu ranar kowa kai ka ce a yi kifan sai saboda majalisa saboda shi komai na shi ana neman tabaruki da shi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani malami yake faɗa ya bihi wato yamman wani mustabar muku bi amma wala ta zafi shi in tsari da ka nemi albarka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam komai shi ana neman tabarruki da shi sannan ka nemi albarka ta hanyar idan ka haifi ɗa ka samu wannan sunan shi yasa aka ce yanzu an yi bincike a duniya kakaf babu sunan da ya fi yawa kamar wannan sunan na muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce matsalar farko da ta faru ta annabin ya ba masu ko bai rasu ba matsala ta biyu da ta biyo ba sai matsalar sakifatu bani sa'ida da ansar suka je suka taru a can wani waje suke cewa min la amiru wa ku amiru a cikin mu akwai shugaba mu mu ansar ku cikin kuma akwai shugaba sai da na Umar ya ji labari ya dauki sai na Abubakar suka ji aka magance wata matsalar da ta faru a ana nan sai kuma irin da suka kwakwalle aka samu mutum sama da goma kowa ya da awa ta shi annabi aka samu mani'u zaka suka ce ba za su bada da zaka aka samu kada su aswadul ansi su su kaza su musailamatu kaza su wata tsiya su wata tafiya a daidai lokacin kafin annabi ya rasu ya naɗa rundunar da za ka tafi yakin mu'uta wanda zai jagorance ta usama su gudu zai shi kuma lokacin shekarunsa bai wuce ashirin ba aka zo aka samu sai na abubakar aka ce wasu ya kalli halin da madina take cikin wannan rundunar ana ganin fa bai kamata su ba shi kuma hikimar annabi da ya sa ya nasa rundunar ya ce ka yakin saboda a can aka kashe baban usama shine zai da bin haris a can aka kashe abdullahi bin rawa sannan a can ne aka kashe gafarar kuma da shi yanzu duk da zai je mai yaƙi saboda daga addinin Allah amma wannan damuwa ta a wajen ne aka kashe mahaifinsa irin abin da zai tafi da shi na yaƙi ya sha bamban da shi irin wanda matsalar ba ta shafe shi ba a wani aka ba ka same shi aka ce mai kalla halin da ake ciki a madina wannan rundunar kasa da ni ya ce ai zai yi wa ga ɗan ibuna abi haka ya faɗa ya ce wallahi idan za a waye gari ina kallo saboda matsala za a shiga kannuka suna iya jin iyayen mumine a ƙasa matan annabi yace wallahi ba zan iya warware abin da annabi ya naɗa da hannu ko yace ko me zai faru ya ce ne faru amma annabi ya kulla abu da hannun shi saboda rai ne in kwance yace ina ba ibnu abi quhafa ba ta ga yadda za ka fahimci da sabbin su girmama arsa umarni idan annabi amma yanzu magana annabin ziba karan ma hukunci ake mata a kwashe yanzu kuna kallo masu cewa kada a yi magana akan ɓannar da wannan ya fara ga natijar yanzu an fara gani wani ya fito daga cikin su ya yi rubutu ya ce da annabi zai dawo duniya malikiya ne na san duk wanda suke social media sun zai wanda maliku da Allah bai aiko annabi ba wata kila ba ma guje mara addini zai mutu amma wai maimakon maliku ne zai ba annabi a'a annabi ne zai dawo ya kuwa ya bi maliku sakamakon waccan natijar karantarwa so da kullum malik ake magana malikun nan ba ko sahabi ba ko darajar kayan ne ba banda sana'a a ta sahabi banda sana'a kuwa kafin yanzu duniya sai da aka kusan shekara 100 ana addini kuma wasu sun yi addini addinin su yayi amma shi ake cewa wai da zai dawo da annabi zai dawo duniya to malikiya da mun yi magana da wani wai ta malikiya ba ta bin komai sai annabi nace to ai da ba da maliku bai samu ba ai ba da za malikiya ta ko zai ai ba zai yi ba to in muna nan zaune sai wani ma ya a cikin yake ya rantsi da Allah shi wannan mai nadin billahi allazi la ilaha illa huwa ya kuma azu bin jabal karat kawai dai mu'azu falala yake shi kuma falala da ban ilimi da ba za ka ifa mutum falala ni ba da suke cewa yana da fahari da sa shi kuma shi ana cewa ya fi sahabin annabi karat eh wai kawai sahabin annabi daraja ya falala yake shi amma in dai karatu ne shi wannan da ya mu ya fasa nan dan Allah ba natija bane na abin da ya karantar da ɗaliban tunda sun ji daga bakin shi ya kalli ɗaliban annabi ya ce ne ba baki ba ne amma kuma ana cewa wai wai wai ai magana wai ai magana ayo Allah ya kiyaye to wannan shine sai da na Abubakar Allah ya tsara masa yadda yayi shekara biyu da ɗan watanni rashin mutunci har sai da take wani a cikin su dan ya ba wata maganar sa kariya yana cewa wai abubakar din shi ma ba fadi ba shi ma abubakar din ai magana ce ake yin ta ta ilimi da dalili saboda kan ana maganar fuqaha sahaba shi ma abubakar bai cikin fuqaha sahaba ba fadi ba ne da abu sa irin kudri yana cewa kana abubakar a alama abubakar ya fi kowa karatu a cikin sahabban annabi dan yana ɗaya daga cikin hanyar da ake gane kana da karatu shine as-sabatu indal fitan tabbata lokacin da kana da tasu abubakar tun da ya shiga addinin musulunci har ya koma zuwa ga Allah babu wata fitina da ta taɓa zuwa a addini ko ta sakon ɗaya ta girgin sai da na abubakar ko ta sakon ɗaya har ya bar duniya koma zuwa ga Allah da kuma Allah in ya tashi yaban masu ilimi a Qur'ani aiwar rasiquna fil ilmi yake cewa yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa to wannan shine Da haka malamai suka ce qur'ani yi ishara kafin wannan matsalar ta faru za ta faru ya ce ya ayu alladina amanu man yartadda minkum an dini ya ku masu imani duk wanda ya rinde ya bar addini a cikin ku sai tuku ku fasauka ya atillahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhuna mutanen nan suna son Allah kuma Allah yana son su soyayya ta bangare guda biyu shi yasa ba su karin magana suka ce inda rigimar kake ba kai kake kana so ba ana son ka to bambanci tsakanin mu da sahabbai kenan su sun so Allah kuma ba wanda ya bar duniya a cikin sai da suka samu tabbas Allah ya so su yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son Allah sannan kuma Allah yana son su sai ya sa ya kawo shi bi kaumin da nakara ya ayu ladina amanu man yartadda minkum an dini fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin wasu mutane masu wata jira ta musamman ba irin ta kuwa ba wayannan mutane yuhibbuhum suna san Allah sannan Allah subhanahu wa ta'ala ma yana san su sannan a izzatil al azillatil al mu'minina a izzatil al kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna ba sa jin tsoron mai zargi shi yasa al-imamu hasan al-basri me ya zo fassara wannan ayar sai ya ce wannan wahada abubakarin wa ashabu wannan abubakar ne da kuma ɗaliban shi domin riddar ba ta faru ba annabi yana da laifi bayan da riddar ta faru bayan wucewar annabi sannan Allah ya turo sai na abakar ya yi maganin riddar a shekara biyu kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah ya tattafa duk wanda zai tattaka yasa kun ga akan malu'us zakka masu hana zakka da sai na umar ya zo ba shi shawara cewa ai bai yiwa yace wallahi la uqatilanna man farrata da salati wa salat sai na yaƙi duk wanda ya raba tsakanin sallah da da zakka kuma to wannan sai da na abubakar kenan Allah ya ƙara masa yadda ثم لعمر بن الخطاب sannan sai Umar dan Khattab ya yi shugabanci shekara goma da wani abu bayan rasuwar sai da na abubakar sai ya yi rashin lafiya ya koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wanda lokacin da bai da lafiya ya tura ya ce a kira masa yasta da na'isha da ta zo ta ce me yasa ba za ka sa a nemo maka likita ba ya ce mata ai likita na ya riga ya gama garina kuma ya faɗa min abin da zai yi da ni yana nufin allah subhanahu wa ta'ala sannan da ya faɗa mata haka yace Allah madaukakin sarki da ba yace wa za a sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta min hutul mutuwa yana zuwa da baye na gaskiya wannan shine kowa abin da kowa yake kokarin kauce masa sannan sai Umar dan Khattab Umar dan Khattab idan aka Umar dan Khattab ya zama shugaba ne ta hanyar shura wasu na cewa wai kauce da na abubakar ne ya naɗa shi a'a ba zai ka karanta littafin addoktor aliyu sallabi ya kawo mutanen da sai na abubakar ya tattauna da su kafin ne ta ayyini sai da na umar a matsayin cewa shi shugaba ne na ta wannan ita ce fahimta ali bin abi talib cewa inna mashura lil na wal'ansa ya ce kawai shi na fahimtar matsalar shugabanci bayan annabi muhajar da ansar ne da sun taru sun ce wani shugaba ne fa in sama'u ala rajulin wa sammau imama yace kana zalika lillahi ne in dai muhajir da ansar suka ce wani shugaba ne suke Allah subhanahu wa ta'ala ma ya yi cewa kai shugaba ita ce fahimtar sa kaga maganar cewa in ya san an naɗa shi kuma ya yawancin magana kaga akwai akwai ƙarya a ciki wannan shi ne da aka sayar na umar shekara goma da wasu watanni ne ba a samu matsaloli ba a lokacin shugabancin shi saboda bambancin ɗabi'arsa da ta da na usman shi da na umar da ka mai abu to zai auna maka daidai da yadda ka ne to sai gwamnati ta zauna lafiya kuma dole eh, a gwamnati sai an samu wanda zai sa bakin gilashi ya murgi ido duk wanda ya tattaka doka ya tattaka shi na ake zauna lafiya ko ba lokacin da kasan nan ke bukatar wannan irin a kau da kai daga kabilar da mutum ya fito daga ne daga addinin da yake in dai magana ce ta gaskiya a tattaka shi don kasar ta zauna lafiya to najeriya tana buƙatar shugabanni irin wani shi yasa za ku ga wancan alƙur da ya zo wajen ɗan uwan shi ya ce na ga kana da matsayi wajen wannan shugaban yana nan hukumar ta kasa da Allah ka neman min izini ina so zan mai ya ce ba komai malamai suka ce sai na umar ana ganin shi a koda yaushe amma lokacin da shi yake so ya gan ya shafi lokaci ne da ya ajiye maka shi don aikace aikace da huta an ba da haka ba a matsayin shi ne shugaba a wancan lokacin yana da damar yanzu ya gan shi shi yasa ɗan sako ya taso daga ƙasar kisra ya zo ya samu sai na umar a ƙarƙashin bishiya yana bacci ya tambaya ya ce yana so a nuna masa shugaban musulmi na wannan lokacin ya kasance ne ga cikin wanda yake kanto a ƙarƙashin bishiyar nan yana bacci ya kalli na umar yana kwance ce masa hakamta fa adalta fa aminta fa minta yi wa mutane hukunci yi adalci shi yasa ka samu amincin da kake iya zuwa karkashin bushiya da samu eh? ku kuma yanzu ga operation wane ne ba a a aibar ta aiki na zuwa Ba eh? operation jihar sama da operation takara da hauya da wasu amma waye zai ne zo kwanta bushe bishiya ga zai yiwa da ya zo majalisar sai da na'umar wanda suke zamanta hadisin cewa ya mahaddata ƙur'ani samari ko tsofaffi in dai kai ba mahaddacin ƙur'ani ne to ba ka isa ka zama ɗan majalisar sai da na'umar shi ne sharaɗin zaman majalisar ka haddace littafin allah to za ka zama eh ko kuma yanzu allah ya kiyaye wani zai kwana uku zai je takan addini ana koyar wanda zai fara sai ya je ka a zama zuwa kana kuwa ta kuma wakil da su wata an dora ma wa shugaban su ta yi a a Allah ne ake ba cewa subhanahu wa ta'ala shi an annabi sallallahu alaihi sallama bai san bambanci tsakanin su ba subhanahu wa ta'ala ba da fahimta Allah ta'ala ya shigo wajen Umar dan yana shigowa kawai ta hiyya hiyya wallahi ma ka jasara ka ɗauko kuɗi ka makashi sannan wala ta fina bil adl kai azzalimi ne ka yi hukunci da adalci tsakanin sai na Umar yake to wannan mutumin tunda ba shi da tarbiyya bai da ladabi ku kwantar da shi sai na bulala gobe ya ƙara shi ba zai ɗauki wannan renin in ba haka ba mutum na biyu a musulunci in ka cire annabi annabi ya ba da shaida mutumin kirki ne ka zo ka kalle shi ka ce ba mutumin kirki wani kaga ba ka da nadanta lokacin da ya niyyar ba shi kashi tun da majalisa ta samu haddaka alqur'ani wani daga cikin su yace ya amirul mu'minina inna allaha azza wa jalla qala li nabiyhi khudh al afwa wa amuru bil urfi wa a'rid an al jahilin yace wa inna Ya ce na rantsa da Allah wannan da ya zo maka wannan mai munan jahili yana cikin Ya ce wallahi ma da ha umaru hina talaha Ya ce na rantsa da Allah Umar bai tsallake wannan ayar ba sanda aka karanta mai sai yace wa kana waqafan inda kitabin kitabillahi duk abin da sai na Umar kuma ya yake duk zafin shi da ka Allah ya ce annabi ya ce shikenan kuma a gama Allah ya ce annabi ya ce wa qafan da yawan tsayawa da inda kitabin lahi inda littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya gani to shi yasa ibnu durayb yake faɗa yake cewa man balaman nasa tahamu hulmu wa azza an mujanibahu wa sama duk mutumin da yake taka mutane to zaka ga ana kiyayewa duk abin da aka san alfarmarsa ce ba a shi yace amma wa hum liman lana lahum janibuhum su mutane da wanda suka san yana sauka musu ko malami ne ma aka san yana da zafi za ga ɗalibai kafa kama suke amma wanda ya zamanto ya yi sauƙi da yawa to sai ka ga ba ka bane sai ga kuma rashin mutuncin mutane shi a hankali to shi yasa da sai na umar ya zamanto da kare abu ya ga wani yana tafiya a hanya irin tafiyar mata ya ce a sami a tabta mai gudana ya ce kai ai kana namiji kodago da kai ka zo kana tafiya irin ta mata saboda shi namiji dama tsirar da Allah ya yi in ka kalle shi dama da gani ka san an turo shi duniya ja bala'i ba ka gani da aka tashi ya kai yi ka wani rodo rodo ta kafa kasa eh? wani matsatsa matsatsa da wani jin ido eh? daga jin murya ko wani lokaci an san ta bala'i da tashin kukali amma ka kalli mace ita da Allah bai ta gaban nan malaka kila ta ta ka wani ce ba ko kuwa mai mutane to ya zai ka zo kana namiji kuma kana ɗaukar ɗabi'a irin waɗancan wannan tsarin halittar ku ba irin ke ba to sai da umar allah ya ƙara masa yadda haka yi shekara goma da wani abu yana shugabanci lokacin da yake yin addu'a yana cewa allah ya kashe ni a garin da annabi yake sannan Allah ka sa in yi shahada mutane na kama haki yaya za a yi bayan madina daula ce ta musulunci musulunci ne ke ronin jinta? amma sai na umar yana addu'a cewa Allah ya sa ya yi shahara sannan ya mutu kuma a garin da annabi yake ciki sannan kan mu manta annabi ya biya hau dutsen sabir dutsen uhudu sabir yana makka ne dutsen ya girgiza annabi ya sa kafa yadda ke shi ya ce kai dutse na su a ka akwai annabi da siddiqi da kuma shahidi guda biyu yana nufin abubakar yana nufin umar da kuma usman to idan annabi ya bada labari yana daga cikin abin da ya zama wajibi ga mumini shine akwai tasdiqu ko ma akbar tunda annabi ya faɗa cewa abin zai faru to tabbas ya faru amma su ba ka tsammanin a cikin garin madina abin da yi wataƙila sai na umar yanzu yaƙi a wani waje Wataƙila ko kaza wataƙila ko kaza a san zai faru ya shigo masallaci ya ce a daidaita saho a haɗa kafaɗa a shi akwai wani arme abu lafil majusi allah ya tsine min albarka sai na umar yana gaba ya samu kan jirme ba shi biyu wasu an sa mata kuma an fara sallah ya samu su umar ya birma mai wuka sai na umar ya istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajen wajen kusan uku ya bar mariyan ya da zai fita daga nan duk kofar da ya zo fita sai a kai sai da ya soki sama da mutum goma a masallaci da wuri daga nan za ka gane cewa tarbiyyar fa da annabi ya mada da shi na rantsi da Allah wanda ya tsaye da kasa ba tare da ginshiki sama da ƙasa ba tare da ginshiki ba babu malamin da ya isa a doron duniyar nan ya yi matsalabai shi tarbiyya irin yadda annabi ya matsalabai shi tarbiyya babu domin su Allah ya fara karantarwar annabi Qur'anin cewa wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wa hikma ya tsarkake su ya sanar da su al ya sanar da su hikma a lokacin da sai na Umar ya fada ba ya ka kawar da shi gefe Abdurrahman bin Abu ya shiga aka ci gaba da sallah a lokacin da ake wannan a cikin masallaci ake ta sirka-sirkar a tare shi na wajen masallacin ba su ma san me yake faruwa ma suna dai jiwo sautin neman sun daina jiwo amma yanzu Allah ya kiyaye ina ma neman ne <laughs> ai wata tsada liman ya fito to kaga daren da matsala ya ta tun da yanzu zamanin ne na makon sautin yana zuwa daga biya da an ji liman yana inna da lahi wa inna ilaihi raji'un to wani yana shirin ku kowa daga nan fa yake to ka san fa al'amura ba yanzu Allah ya ce wala turqu bi ajikum ila tahaddu wallahi daga nan sai dai ka ga mutane ana gudu wani ma kana kokarin ka kawo masallacin ka gane yana ma a kakkan juya yaki a a masallacin haka ake ya zai bar ma masai na umar wuka ya kashe ka a masallaci amma yau shi ya suna girma wannan mutumin har wake-wake suke yi a matsayin wanda ya zo wani abu na girmamawa a addini wanda ya zo har ɗakin allah ya kashe sai na umar shi yasa allah ka ji kan da ka sani ba don ya mutu ba yake cewa ƙasaru amirin mu'mini na musalliyan wakatar sabiha kisatun ta takarraru ya ce an kashe sai na umar a daidai lokacin sallar asuba a ɗakin allah a daidai lokacin sallar asuba a ɗakin allah aka zo kuma aka kashe malam jafar ya ce lokacin sabi har take satun ta takarar tarihi ne ke nuna takarar ya ce inna al'ula qatalu aba hafsun lahum daurin li kulli jarimatin la tukfar wanda suka je suka kashe baban hausa wato suna da gudunmawa na kowane irin sabon allah an ba su ba suka ba ba yadda za a yi allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ya fi musu to wannan shine saida Umar ya yi khalifanci a wa'annan ɗan shekaru sun mali Usman sannan sai da Usman Allah ya kara masa yadda ya zo bayan rasuwan sayyidina Umar aka kafa kwamiti na shura wanda suka tabbatar da harkar shugabanci tasirin wannan mutum yana so ya koma hukumatun minas ne sai ga ya kawo yadda abin ya fada kuma tsarere yadda ake yi galibi na sha faɗa yan kwanakin nan na ce abu guda idan baka san shi ba daga rasuwar annabi zuwa kisan al'imamu Hussein to dan wannan datsan ne aka bata tarihin musulunci aka yi masa illa sannan na faɗa na ce akwai mutane guda hudu akwai saifi bin umar at-tamimi akwai al'imamul kalbi sannan akwai al'imamul imamul sannan abu akwai abu misna lut bin yahya nan mutanen suna da gudunmawa ta ruwai ko hadisi na karya da kari don ɓata abin da ya faru a ɗan wannan da kuma galibi na shi waɗanda ce za ka ga kana karanta tari za a ce maka al'imam al-waƙidi ya ce ko kalbi ya ce shi yasa yanzu ina ba hasi a tafsiri ko a duk a maganar da na ga an ce kalbi ya faɗa kowa ya saboda makaruci ne tsallake ta ne an fahimta yau to don haka ya zamanto an samu wannan sai na usman sai zo shine ya zama khalifa bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutum na uku shine mutum na uku to daga nan sai da na usman ya yi shekara wajen goma shi ma da watanni aka samu abubuwa suka faru malamai sun faɗi cewa na daga cikin dalilai da suka faru a zamanin sai na usman an yawaita fito hatu buɗe garuruwa na musulunci wasan da yadda ko ga addinin Allah a doron ƙasa to wannan suka yi aikin kai addinin sahabbai ne shi yasa al-imam ibn qayyim yake faɗa cewa ulaika ashabun nabi wa hizbu yace walaula ma kana fil ardi muslimun ya ce wa'incan su ne ɗaliban annabi kuma su ne jama'a su ba dan su ba na rantsi da Allah da ba a musulunci a Najeriya ba walau lahum ma kana fil ardi muslim shi yasa Abdullahi wanda yake ce musu rijalul lahi ankaru rasuli huwa jirgamu thumma hubutu yace mazaje na Allah wanda suka taimaki annabi yace shi annabi ne babban zaki su kuma sahabbai su ne yan ƙananan zaki su ne matasa shi kuma matashin zaki idan bala'i ya taso in zaka jarraba shi to zaka same shi daidai da babban zaki hu shughulun na'ibuna manaba huwa shiblu inda sabr misl al-khazraj haka zaka same shi to matsaloli suka zo suka faru sai na usman yana da yawan hakuri sannan yana da yawan kauda kai sannan an samu fituha ta buɗe garuruwa na musulunci an fahimta ai kuɗi ya shigo dan akwai daga cikin magabata da ya faɗa cewa a zamanin usman saboda dauloli da ake budewa na musulunci ganima na zuwa wani haƙƙin naka ma baka zuwa ka karɓa sai an ji an same ka an ce ya kamata ka zo ka karɓa ka saboda kuɗi ya shigo to a daidai lokacin sai aka samu abdullahi bin sabai ya kalli a lokacin ƙarfin da addinin musulunci yake da shi babu wani mahalicci da ya isa ya gaba da gaba da sahabbai ta hanyar yi duk ƙarfin ka kowa ya ke ranar tsira Allah ke ka kai ƙasa sai mutum ya kai ƙasa to aka ta yaya za a yi da addinin musulunci ba za a iya fitowa a gaba ga daga waye ba domin an yi rikici da sarkin ƙasar sin a sarkin farisa na wannan lokacin da shi da sahabbai rigima ta yi rigima ya gudu ya tafi ƙasar china ya ce yana so sarkin ƙasar sin ya taimake shi da sojoji sahabban annaba sun zo sun kwace mai kasa tunda an su suka babballa farisa kuma a zo a zamanin sayar na umar ake wannan shi yasa za ka ga idan ɗan shi a zai tsinewa abubakar sau ɗaya ya tsine umar sau ya tsine masu kuma abun bakin ciki da tausayi za ku ga cewa daga kan imamai ali bin abi talib daya alhassan bin ali biyu al'imam hussein uku ko to sai na hudu shi ne al'imam Aliyu zain al'abidi al'imam Aliyu zain al'abidi na imami na hudu ba don sai na umar ba da ba za a same shi domin da aka da farisa cikin bayan da aka kamo a farisa ne da aka zo da su madina kowa yana so a bashi annabi sai na umar ya ce ba zai ba kuwa ba wannan baiwar al'imam husaini jikin annabi zai ba wannan baiwar da ta fito daga farisa ita ta haifa ali bin al-abidin an fahimta shi yasa za ku ga daga kan ali bin al-abidin har zuwa na ƙarshe babu ɗan hasan ko ɗaya a cikin imamai wannan da kan mai shi yake Allah ne a mai tafi ka faɗa mai inda Allah ya raka <laughs> wai bari ta da laran da ba in tambayi Allah na ce ta kai ma kaman maganar a duniya in mun je lahira duk aka tattara a gaban Allah Allah ya tafi mai amma tun da kai maganar a duniya kace an nada ka ga dole tambaye ka ina aka yi nada ko kuwa babu yana daga cikin tambayar da ba za su iya ba ka amsa ba yace a taimake shi an zo an kwace mai kasa yace to bari tambaye ka ka san fa ba a rikici da mutane dole sai an sanya halin ne yace to wallahi ni da gaskiya a ɗaya na riki dangane da mutane dan sai ne kai ya ce wallahi tallahi mutanen nan ba ka jin tsoron mutu ya ce to kai mai haɗa kai da cikin ne wanda tsoron mutuwa ya ce ai ma ba zan iya gaba da gaba da mutanen da idan suka kalli dutse suka ce sai sun tumɓuke shi daga inda yake ba sai sun tumɓuke shi ba zan iya rikici da su kuma haka aka yi to sai yanzu ya shigo addini ya zo ya fara da awanci ali bin abi talib Allah ne ya tashi da'awa daban-daban aka zo aka tattaro mutane daga misra daga iraki wasu 'yan cikin madina aka bari sai dai daidai lokacin da mafi yawancin sahabbai sun taho aikin hajji makka aka ji aka a hakin din na usman a gida kafin annabi ya bar duniya ya faɗa masa yake Allah zai sa maka rike shugabanci wasu za su zo nan gaba za su ce ka cire ta annabi ya ce ka cire haka aka ya zo aka sa masa hisar takunkumi aka tsare shi sai da hisar ci biyu ko mutuwa ba a zai mutanen da suka ɗo suka tsere shi yace a nemo ne wasu daga cikinsu suka zo yace kun san annabi ya zo garin madina masallaci ya yi karan kaɗan yace wa zai sai gidan wani da gidan wani da gidan wani a faɗaɗa masallaci yana da aljanna na cire tsantsan kuɗina na bayar aka da masallaci annabi mun alƙawarin aljanna kun san an yanka suka ce eh, mun sani ya ce yanzu masallacin da na cire kuɗi na siya annabi mun alƙawarin aljanna shi za ku hana na sallah a ciki suka ce to sai me suka ce sai me don ai haka ya ce kun san cewa annabi ya zo garin madina ya samu babu rijuwa mai daɗi sai rijiya kada ya ce wa zai siye wannan rijiyar ya sa gugarsa tare da ta musulmi yana da aljanna na cire ɗan kuɗi na na siya kada ya ce yanzu ruwan da na siya annabi ya ce wanda ya kaza yana da aljanna yanzu za ku hana ni shin wannan ruwan suka ce mun hana sai mu ya ce kun san cewa annabi ya aike ni a hudaybiya kaza kaza kaza kaza da na tafi ban dawo ba labari ya zo an kashe annabi an kashe na annabi ya daga hannunsa ya aje aka yi mubaya'a ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ɗaura ta wakilce ni wajen mubaya'a kun san cewa an yi haka suka ce mun san an yi haka sai ne sai da ya gama faɗa abubuwa sai ce ce ni duli wa rabbil ka'aba ya wallahi kun shi da wannan a kaina na rantsi da ubangijin ka'aba amma wallahi duk da waɗannan abubuwan da ya ta faɗa kun san an yi kaza kun san an yi kaza kun san an yi kaza da azumi a bakin shi a gaban matan shi yana karatun littafin Allah wannan mutanen matsiyata kawari suka kwantar da sirna usman suka yanka shi shi sa hassan bin sabir yake cewa baku ya ashi matsa unwanin sujudi bihi yaqta'u Laila da zai hanwa qur'ana sun yanka dattijo wanda kai shi ya ta da baki da fari wanda karatun qur'ani da tasbihi ba a wanda yake ma Allah abin da suke masa kenan sai na usman kuma wasu malamai sun ce ya zo daidai wajen fasa yakfika kuma Allah ta sannan Allah zai isa maka Allah zai saka maka a nan wajen yana karatun qur'ani suka kwantar da shi suka yi shi to kun ga daga wannan rigimar to daga nan ne fa duk bannan da aka yi ma addini aka yi mata wancan su suka da suka ja abin da ya faru daga nan ne zai zai masa yana gwamna a sham tun lokacin umar shi ya naɗa shi labari ya zo mai ga irin kisan da aka yi wa sayyidina usman sayyidina ali ya zama shi ne shugaba yana so komai a ba shi dama in sun tele sai kamo wanda suke wannan yankunta mu'awo ya ce a'a ai sayyidina usman da aka kashe dan uwana ne Allah kuma ya ce man kuke da mazlumin faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana yace dole in tashi in nemi jinin dan uwana da aka kashe dibbe sai da na muawiya bai taba rikici da sai na ali ba akan cewa wai ya kai daraja shi sai na muawiya ko darajar al-imam husaini bai kai ba ballanta na sai da na ali a yana rikici ne da shi akan dan uwan shi da aka yi aka kashe shi kuma sai na ali bai taɓa ka yaƙar su mu'awiya a matsayin kafirai ba yana rikici da su a matsayin ƴan tawaye a gwamnatin musulunci ya ce dole sai sun masa mubaya sun yadda shugaba da sannan ya kamo wannan suka hukunta suka yi wannan ya hukunta su su kuma suka ce dole sai ya fara hukunta su kafin su ne ba a kan wannan ne bai shi ya faru shi yasa kafin rikicin ya faru sai da qur'ani ya ishara cewa in ta'ifatani min al-mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma sai sai fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabghi azwa ayyuhuma wannan sune abubuwan da suka faru bil iktisar ina fadan su ne amma wanda yake so ya ji abin daki daki hatta rikicin sufino da aka da rikicin jamal mutum ya dinga zuwa karatun mu na masallacin dan fojo nan ne abin za ka ji shi daki daki da sunayen kowa duk wanda da hannu za ka zama na faɗa don sanin me ya faru a tarihi kar wani ya zo ya maka ƙarya domin yanzu ɗalibai da suke karanta islamic a jami'a ana daga cikin abin da za a zo a shagaltar da ɗalibi ka tafi karanta islamic Rikicin rikicin sahabbai tsakanin mu'awiyar da ya ce da na'ar sannan ba kwakwaran karatu za su ma ba karatu ne na sama sama za a yi to in baka sa'a ba sai ka tashi da ɗayan ku ko ka zama kawai ko ka zama na wasi ko ka zama rafiki ko ka zama dan shi'a ka dawo za ka iya tsinewa na na aisha da falaha da zubai ko ka zama na sibi eh ka dawo kana cin sai da na'ari ka ce shi ma aikin na'ari ai mai toka ba ya za a yi kaza kaza kaza kaza kaza domin wanda suka je suka yi kisan nan sun ce su ya bayan shi amma ahli sunna saboda suna da adalci ba wani ahli sunna a duniya da ya taba tuhumar sai na alifa yana da hannun wurin suna sai saboda ya faɗi cewa shi bari ne ya baranta kuma da gaske ne mun ta wallahi ya baranta ko ka zama eh a kawai su kuma kawai da suka tashi sai suka haɗa bangarorin da bangaren muawiya da bangaren sai na da suka sai ka yare suka kayan kowa shi yasa duk hadisin da wani dan shi'a zai ɗauko maka ya maka iltizami da shi akan sahabbai to kawai sun ɗauko hadisi sun yi iltizami da shi akan sai da an fahimta in ka ce sahabbai ba su kyauta ba ka ɗauko wani hadisi shi ma kawai da wannan hadisi zai ɗauko idan ka na sai na in ka ce kafirai ne shi ma kawai da shi ma kafiri ne mai dalil ya ce annabi ya ce la ta zuhu ba adiku fara ya ta dubu ba adiku bil qaba ba ba a adiku yace to tunda yayi rikici da wayannan to shi ma aka tuku kawali Allah ta'ala ya shirye da wannan masail ne na tabihi thumma da Ali bin Abi Talib sannan sai Ali bin Abi Talib ya kai shekara shida da wani abu yana shugabanci in ba na manta ba sai na Ali Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda shi ma bayan ya zama shugaba to rikici sun ta faruwa saboda wa'incin kisan da aka aka ji aka to nan ne matsalar alfi'atul bagiya ta taso wanda wani ya zo ya damu mutane da ita a kano ya zo ya mayar da ita ta zama matsala ta aƙida ta musamman to wannan matsalar yanzu da muka karo yanzu yanzu wannan matsalar wannan rashin mutuncin da ake wa annabi da sunan malikiya da waye wannan su malamin malikiya da malikiyan sun barranta da abin da ake wasu ne kawai saboda biyan bukatar su to in banda mun tashi waccan matsalar mun tinkare ta kamar yadda wasu tunanin su kullum kawai abu a da littafi a ta jan baki ana gasa ba ka wani to ka zo kana jan baki ana fassara kana ka karantar da sunna amma wanda kake karantar da sunna suna da shakka ba su yadda da sunna ba me amfanin karantarwa ba ta da amfani mutum ya ɗauko abu hurera ya baje shi shi ne sahabin da ya fi kowane sahabi yawan hadisan annabi idan aka sa maka shakka akan hadisan abu hurara da kuma rai babu kaga da kaga hadisi an ce an abi hurara ta ce ka ce to ma ya kamata ba a duba kun san shi abu hurara in yi roto sai an duba an ga daga wata jaka ne dan yana da zakka guda biyu akwai zakka da ake karba akwai wacce ba a karba sannan ba a baka guidance ba ba baka ka'ida wacce ake karba wacce ce ba a karba kawai an ce maka abu hurara da zakka guda biyu zaka ta farko in ruwa na ta biyu ba a karɓa saboda akwai isra'iliyatu a ciki da waye da waye da waye da waye abu yana to kuma da haka mutane suke so a ja baki a yi a shi ko alama dai yiwu to ne ban yadda dan zauna karantar da mutane ba amma kuma abin da nake karantar da mutane suna da shakka a kai domin wallahi shubuha da kake gani mugun ciwo idan wani ilka'i ha a zuciyarka in ba a warware ta ba to da ita za ka kwana da ita za ka yi za ka tashi sannan yanzu saboda wannan shi ba za ka iya sauka daga yau za ka iya sauka daga rai yanzu nan zai ga mutum zai sauka daga rai to wannan ita ce shine abu na hudu ali bin abi talib to sai matsalar alfiyatul bagiya ta taso ya zo ya damu mutanen alfiyatul bagiya to sai da muka tashi muka bashi amsa akan matsalolin da yake kawo da wannan matsalar mun yi mata shuru mun kyale ta to nan gaba sai ka kai kana malamin sunna kana jin shakkar ka kira auya ko abu sufyan a matsayin sahabban annabi da an tafi kowace kadiyar an bata su sannan tunanin wasu kawai a ta gaba da buɗe littafi a karatu ba tare da waigawa zuwa ga wa'intan shigohin a warware wa mutane su domin duk lokacin da mutum zai muku ta haddi ya ce in akwai ɗan da ya isa kuma a rasa wanda zai tashi ya kara abin to nunawa yake babu ɗan da ya sake ni kuma ban yarda da tahaddi ko da ka duk wanda kuma ya yi mana haddi to ya jira kakka gidi na yi shuru ba kyale ka ne ba a'a aiki ne yawa in na gama da wani kaiwa yana nan zuwa kan wallahi ko kuwa ya sa wani umar irin wannan ya taso yake da zawala da ni ne, dan aka kawai mahaifiya ta ta hanyar da haka haka Allah ya hore mu dan ko in tare wa kuma ya mu shikenan to dan haka mun bashi amsa akan wancan matsala ta alfatul bali to ku yi muqarana wani abu kwaya daya kun ga hadisin wai ha amma da tattuluhu albaziya idan bangaren sai na amma wanda suke ya sai na abinda malamin suka fassara alfatul bali shine wanda suka yi tawaye kai na wanda su suna fassara shi da jama'a azzalima na ce muqaddara ma azzalima ce ai zalunci da ba ya tsada da ana shiga sannan Allah ya ce kuma auratan kitabul ladina safaina min ibadina fa minhum zalimun wa minhum muqtasidun wa minhum sabiq wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati Allah da ya gama sai ce jannatu adnin yarqullah shi wancan sai ya ce ai fa fassara qala qatu mukai da muka tashi muka ɗauko da tasirin baban sa muka ce to in dai wannan kala kato sai ka faɗa har da baban ka shi ma dan kala kato za ka yi fasa. har da tasirin baban sai da muka ɗauko kuma haka yi fasa ya ce da muktasirun da sabiqun bil khairati bi idnillah da zalimun lin nafsi duka za ku shiga aljanna ce in kuma wannan ne zalimun lin nafsi ne in kana ɗaukan cewa haka ne me yasa baka fara yin magana akan annabi Yunus bin Matta ba shi ya faɗa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ga annabi Musa ya kana masa inni zalamtu nafsi fa ghafir fa ghafara la innahu huwal ghafurur rahim sannan ga annabi Adam ba ya ce ya rabbana zalamna anfusana ba wa illam taghfir lana wa tarhamna me yasa saboda an samu kalmar zalunci akan annaba ne yasa ba ka dace da su ba sai ka dawo kan sahabbai saboda sun karena da makamantansu to wannan shi abin da ya janyo da rikici tsakanin bangarorin guda to ku kaddara yanzu sai da na amma idan kisan da aka mai kamar yadda su suke faɗa wannan ababin izali cewa zama a zalima haka ne wannan fa ya ɗauki makami ya tafi filin yaƙi ya tafi shi sai da na kusurman kuma yana zaune a gida amma ruwa na gaba da nan ne a wannan kuma sai na usman khalifa ne wannan ya dauke makami ya tabuwa yaki wannan bai ko ina ba yana zaune a cikin yana zuwa aka aka to haka ke muqarana kisan da aka yi wa sayyidina husaini da kisan da aka yi wa sayyidina usman sayyidina usman sai da an kira shi da karba kuma ya fita da shirin faɗa dama ko mai zai faru amma kuma muka yi ittifaqi cewa kisan da aka yi wa al-Imam Hussein zalunci an kashe shi ta hanyar da bai dace ba to ku yi mukaranan wannan da sai da na Usman da shi yana zama a gida bai taka ba kowa ba bai zubarwa da kowa ba bai ce kowa kuma aka zo har gida da azumi a bakin shi yana karatun littafin Allah a gaban matar shi aka kwantar da shi aka yanka shi ka yi muƙaramin wannan zalunci da amma ba ma jin sai ya zama to sai ya ce ma wai ba da wai abin da ya sa suke magana kisan amma ba saboda annabi ya magana mun su mun koma za su yi ba saboda annabi bai magana wai saboda annabi bai magana ba kuma ya ce in ya ce babu abu babu in dai a ilimi ne ba dan da ita ya kawo ka in fa ya ce babu abu ko kwamfuta ba da ita ta kawo ba <laughs> saboda tsabar jin ya yi a gidan ka amma ba haka yake ba daga baya yanzu zai ce babu abu mu ce ƙarya ne akwai ya ce akwai kuma mu ce babu kuma wallahi bai zai kawo ko da kuma matsalar karatu kullum tawadu ake yi ɗan Allah ta yi daga lokacin da ka wannan tahaddi kake kai babu yanzu yana gane cewa akwai ɗin shi yasa ya shiga ta yi kawai dan ma Allah ya ce mace kwana bin ban shiga Kano ba da raddin da na faro wa kulli fir'auna a ga Musa sada to amma ai zai ci gaba da tafiya insha Allah to wannan shi ne abin da ya faru Ali bin Abi Talib ya samu jarraba a wannan lokacin jimu a kai tsakanin nan bangaren da nan bangaren to wayannan su ne وهم خلفاء سنة خليفة الراشدون الشريعيون والأئمة سنة shugabanni al-mumtaduna wa'inda ainihin wato aka shiryar da su to yanzu ina ganin kamar na taɓa faɗa a nan wasu akwai hadisai da suka zo annabi yana maganar cewa la ya kulu ko la ya zaga hadal amur azizan wannan al'amari na addinin musulunci ba zai wuce ba yana samun ɗaukaka yunsiruna alaman nawa abu Allah yana taimakon wayanda suke rike da addinin nan sai annabi ya ce ma wallahu isna ashara khalifa matukar kalifofi guda nawa guda goma sha biyu ne suke shugabanta wannan addini to wannan yana daga cikin shubuhar da shi a suke kawo sai su ce ai ku ba ku da kalifofi guda nawa sha biyu haka ne kalifa nawa ake da shi eh? shi hadisi wancan ya faɗa ya ce ma wallahu isna ashara kalima matuƙar mutum nawa goma sha biyu ne su ne kalifanci mu kuma yanzu a nan guda nawa aka faɗa hudu saura nawa takwas to nan dan kana aje suna nan da ɗan shi'a ya bujuro da wannan shubhar cewa yana so su dai mun san cewa suna da imamai guda nawa shi yasa ma ake kiran su da imaniya idan kana abu sunna nan da dan shi a yi bujiro da wannan matsalar ta ina za ka ba shi ta ina za a ba shi amsa hadisi dai kalifofi guda goma sha biyu ya ambata amma nan wajen muna da kalifofi guda nawa kuma yana daga cikin abin da suke amfani da shi shi yasa na ce maku shubha in dama za a samu sai a ilka'in ta ko sai a yi ne sai a kaje ta dan cewa take ba mu wannan kalmomin a sunna da ko annabi ya faɗi cewa abin zai faru kuma ya faɗi sha to tun da ko ba wannan kalmomin a sunna to ana za a samu wannan kalmomin maganar da suke yi ke ina so mu sani yanzu ran da aka afke ka kana ɗalibin sunna da wannan matsalar aka ce ana bukatar kalifofin nan guda goma sha biyu yaya za a yi kaga mun sha faɗa da wanda suke bibi da mu da kuma debate ɗinmu kan matsalar waɗannan mutanen mun sha faɗa na farko shi khalifa ba a cewa na khalifan wani sai idan ka tafi wani ya zo ya hau wadda sannan ake ce masa mai khalifa ba ka bane yanzu a cikin ɗaliban malam a nan masallacin duk wanda mai zo ya hau kujerar limancin nan ko da yana cikin ɗaliban malam to ba za a ce masa kalifin malam ba ran da ba malam haka ne da shi kuma annaba labari ya bayar kenan duk wanda bai shugabancin ba farko tukunna za a ce maka kalifa ba za a ce sai kenan na biyu abinda annabi ya nuna shine kagaya wato bayan ya rasu bayan ya rasu shi ne addinin musulunci yau zama yana da ƙarfi a wanda lokaci sannan na uku bai ce dukkansu daga ahalu bai ce ba cewa kullum wani dukkan dukkansu daga ina suke daga ƙure sha suke ta yanzu mun samu kudu ko to na biyar a cikin su akwai al'imama shi ne na nawa eh na biyar to sannan akwai sai na mu'aura eh na shida ba to sannan akwai wa na bakwai waye ya shugabanci ba mu aure? yazidu da watakila za a ce maka yazidu an yi saɓani a kai sai mu ce maka eh kuma yadda saɓani a kan kare fasiki a cikin addini shi a ya fi yawa sama da sunna dan a cikin wannan kalibobin da annabi ya magana yazidu ne kada ake sabani ainihin wato a kan shi to kun ga yanzu an samu nawa shida akwai akwai su kenan to na goma sha biyu sai dan yazi sannan haka abin ya ci gaba da to har zuwa ga umar dan abu aziz shine na goma sha biyu to gayar abin da annabi ya nuna a wancan lokacin shine zai zama addinin musulunci yana da yana da ainihin wato karfi na sha faɗa su abu na sabobin karatu in ce sai wani sai wani sai wani sai wani sai wani na ganin ko a debate ɗin da muka yi a wancan na faɗe su guda goma sha biyu sunna da suke bibe da wancan munazara za su gina ainihin wato baɗi ta Allah ta'ala ya mana tawfiqi Allah ya samu dace ana nuna cewa a lokaci yayi yi ga shi karatun ma iya nan ya tsaya kuma yin tsammanin abin zai zama ainihin wato haka ba haka insha Allah za mu yi kokari sai mu yi kokari mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada dama an riga an haɗa sallah ko eh kowa yanzu kama gabansa kawai ne yanzu da an yi kafaratul majlis kowa tashi kawai da a yi wato yana so da in gani ko zan iya gani yanzu in sake faɗa a yanzu kafin wataƙila yanzu wani karatu zai iya samu ba dole ba ne nan gaba idan ɗan abin nan ya zamanto zai iya samu amma dai na sha faɗa kalibobin guda goma sha biyu a munasabobi tafi ne wata ta sha kan ba malam musamman ba za ka bari abinci kuma faɗa mutane lokaci abin yana ta tafiya ba a ai yan mintuna ne na tabbatar da abin sai da wani lokaci kasan kakan ajiye abu karar sanin ina ka ajiye su amma dai yana ganin sha Allah za a iya buga a cikin a nemi wannan littafin ai as-sawa'iq al-muhrim ala ahli al-bid'ah wa sabr ala ibn al-hajar al-haytami ya kawo su duka guda goma sha biyu as-sawa'iq al fi radd ala ahli al-bid'ah wa zandaka to wannan daga ina ne kuma ok daga nefa ne ok wannan nefa aka kashe Eh? ya wuce to shi kenan subhanaka allahumma bai bihamdika ashhadu an la ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh umu ila biyu buyutikum yarhamukum